Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya ku makiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba biyu ga watan Yunin shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga baban da kanan labarai. Yanzu haka janye sojojin Amurka daga Afghanistan na tafiya cikin sauri, yayin da masu shiri na sojojin suke cewa an tura kimanin rabin dakarun Amurka da kayayyaki zuwa Amurka. Amurka ta ce tana shirin shiga tattaunawa mai ma'ana game da batun kare haƙƙin bil'adama tare da Masar, yayin da ƙungiyoyin kare haƙƙi da masu fafutuka suka ja hankalinta kan tarihin cin zarafin bil'adama da Masar ke yi. A jiya talata shugaban Amurka Joe Biden ya je garin Tulsa na jihar Oklahoma domin tunawa da cika shekaru da kisan kiyashi mai firgitarwa mai nasaba da bambancin launin fata a alif ɗaya. kanun labaran duniyar kenan aka saurara a cikin shirin za ji cewa birtaniya tana shirin kawo wa najeriya ɗauki wurin magance matsalar tsaro to amma har yanzu bato rashin tsaro na ƙara muni a ƙasar musamman a yankin arewa yanzu haka muna saman tsaunuka zasu su muna hangen su sun kama hanya sun shigo cikin garin mun ban musu garin an ce an kawo mana jami'an tsaro an jirge su cikin dirin daji har yau ba su taɓa takowa garin mu wai da suraren wai taimakon mu akan barayin nan ba bayan haka za mu kawo muku kalaman gwamnan jihar katsina aminu bello masari inda yake cewa sasanci da 'yan ta'adda ba shi ne mafita ba. Don haka kai kana ganin sulhu ba hanya bace da za a samu zaman lafiya. Da za sulhu. Ina tambaye ka da za a yi sulhu. Wannan shugaban wannan daba ne na yi sulhu da shi. Wancan shugaban can daba. Idan muka leka jihar Borno gwamnatin jihar ta fara cika aniyarta ta rufe sansanoni 'yan gudun hijira a jihar. bayan haka murtala faruk sanyin na na tafi da shirinsa na baki mai yanka wuya to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu haka janye sojojin Amurka daga Afghanistan na tafiya cikin sauri, yayin da masu shiri na sojojin suke cewa an tura kimanin rabin dakarun Amurka da kayayyaki zuwa Amurka, sannan kuma tuni aka lalata wasu kayayyakin aikin. A jiya talata rundunar sojojin Amurka ta tsakiya ta ce an kammala janyewar tsakanin kashi 30 cikin 100 zuwa kashi 44 cikin 100 kuma an mika cibiyoyi shida ga jami'an tsaron afghanistan tare da yiwuwar an mika wasu sansanoni a kwanaki masu zuwa ko makonni a cikin wata sanarwa centacom ta ce tana fatan mika wasu karin sansanoni da kayayyakin soji nan gaba wanda za su iya taimakawa dakarun tsaron afghanistan andsf yayin da suke aikin samar da zaman lafiya da kare ƙasarsu. su Gaba ɗaya Amurka ta kwashe kwatankwacin kayayyaki da ya kai nauyin 300 siwon sabin daga Afghanistan bisa ga sabbin bayanai waɗanda suka ce an tura wasu kayayyaki dubu sha uku don lalata su. Amurka ta ce tana shirin shiga tattaunawa mai ma'ana game da batun kare haƙƙin bil'adama tare da Masar, yayin da ƙungiyoyin kare haƙƙi da masu fafutuka suka ja hankalinta kan tarihin cin zarafin bil'adama da Masar ke yi. kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama 63 da kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun yi kira ga masar jiya talata da ta saki 'yan siyasar da ake tsare da su da dakatar da musguna kungiyoyi masu zaman kansu da waɗanda suke adawa da su cikin lumana ya kamata shugaba abdul fatah al sisi na masar ya hanzarta kawo ƙarshen murkushe 'yancin walwala da kungiyoyi masu zaman kansu da kuma masu adawar lumana in ji kungiyar human rights watch da wasu sauran kungiyoyi a cikin wata sanarwa Wannan kiran na baya-bayan nan ya biyo bayan wani rahoto na kwanan nan da wata ƙungiyar mirajin kare haƙƙin ɗan adam da ke Washington mai suna The Freedom Initiative wanda ta gano cewa gagarumin kamfe da Masar take yi na tsarewa da ɗauri da cin zarafi ya kai kan Amurkawa a ƙasar su. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata shugaban Amurka Joe Biden ya je garin Tulsa na jihar Oklahoma domin tunawa da cika shekaru da kisan kiyashi mai firgitarwa mai nasaba da bambancin launin fata a alif ɗari tara da ashirin da ɗaya da wani gungun fararen fata ya yi yayin ruguza wata al'ummar baƙaƙen fata inda mutane ɗari uku suka mutu wasu kuma dubu goma suka rasa mahallansu. Biden zai ziyarci cibiyar raya al'adu ta Greenwood ya kuma yi wani jawabi na hidimtar zagaye na ɗari na wannan ranar a cikin jirgi kan hanyarsu ta zuwa Tulsa. kakakin fadar white house ta ce shugaban kasa ya shirya don yin karin bayani kan abin da ya faru kuma zai tabbata amurka ta san cikakken labarin ta ce biden zai ce amurka na bukatar sanin tarihin bauta da nuna launin fata da gidaje tun da farko fadar white house ta ce tana kaddamar da kokari don taimakawa rage gibin da ke akwai na bambancin jiki tsakanin masu arziki da kuma zuba jari a cikin al'ummomi da tsare-tsare da manufofi suka sa aka bari a baya. an jima kaɗan baballe zai kawo mana sauran labaran duniya Ƙasar burtaniya ta ce za ta taimaka wa najeriya don magance matsalar tsaro da ƙasar ke fuskanta musamman a yankin arewa wannan tabbacin ya fito ne daga ofishin jakadancin burtaniya a najeriya wanda ya nuna damuwa akan hali da ƙasar ke ciki na rashin tsaro yanzu haka mutanen sakaba na yankin zuro a jihar kebin najeriya sun fada cikin wani hali na rashin tabbas kamar yadda wani mazaunin yankin ya faɗa wa wakilinmu muhammad nasir a wannan rahoton sun sun taso ne daga can dajin da suke shiyon kwatankwaro sai suka zo nan gabas da sakaba suka kwana sun yi abinci nan da gari ya waye suka kama hanya suka gito saka ba yanzu haka muna saman tsaunuka ga su muna hangen su sun kama hanya sun shigo cikin garin mun ban musu garin sun kama hanya sun yi inana daga can na kasan nan suke bulla su yi shambo ko warari su shiga dajin nan na aunan nan suke ɗeba shanu kuma hanyar nan da suka bi nan suke dawa an ce an kawo mana jami'an tsaro an jirge su cikin dirin daji har yau ko so guda tun lokacin da aka kawo sojojin nan ba su taɓa takowa garin wai da sunanen wai taimakon mu akan barayin nan ba shine abin da ma muke tambaya shin ita gwamnatin jihar Kebbi ko kuma mu ce gwamnatin Najeriya ta hita batunmu ne mu kwaso kayan mu mun musu wannan wurin ko ko dai Allah a taimaka muna a gaya ma duniya halin da muke ciki bisa damuwa da halin da jama'a suka tsinci kansu ciki kasar Burtaniya ta ayyana shirinta na taimakawa yankin arewa da ke fama da matsalar a cewar jagoran wani ayari daga ofishin jakadancin Burtaniya a Najeriya Samuel Walduk a wata ziyara da ya kawo a Sokoto as you grapple with the ongoing security challenges in the west. da yake kuna ta faɗi tashi ga matsalar rashin tsaro a arewa maso yamma mu kasar burtaniya mun lura da halin da sokoto da sauran jihohin arewa maso yamma suke ciki saboda waɗannan kalubalaye da kuma halin kunci da suka saka jama'a da yake kuna fama da wannan matsalar za mu taimaka mu ga cewa an samu fita daga cikin wannan babbar matsala jagororin al'umma a najeriya irin gwamnan sokoto aminu waziri tambol wanda shine mataimakin shugaban dandalin gwamnonin najeriya ya ce kasar burtaniya ita ce ta fi cancanta ta taimaka wa najeriya ta samu fita daga wannan yanayi musamman duba da tarihin kasashen biyu hakika wannan abin damuwa ne yanayin da muke ciki kuma muna neman ɗauki kuma ba wanda ya fi dacewa ya taimaki najeriya a wannan halin na kunci da ta samu kanta kama ƙasar burtaniya muna ƙara neman haɗa hannu da ku domin kara bunƙasa yankunanmu Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu ga baballe dauke da sauran labaran duniya. Kwamitin bindiddigin gaskiya da sasantawa na kasar Gambia ya kammala zamansa na bainar jama'a wanda ya shafa shekaru biyu yana yi game da zargin keta hakkin ɗan adam wanda aka tafka a tsohon shekaru ashirin da biyu da tsohon shugaba mai kama karya ya haya jami'ai a gadon mulki. Jerin masu gabatar da shaidu sun kammala bayar da bahasi ranar Juma'a inda suka yi ta bayyana yadda aka yi ta tafka almundahana da kama mutane ba bisa ka'ida ba da kuntata ma mutane da kashe-kashen mutane wani sa'in ma har ciyar da kadoji aka yi ta yi da gawarwakin su jami'a hauka ragan mulki ne ta wajen wani juyin mulkin sojoji da ya yi a 1994 ya mulki wannan karamar ƙasa ta yammacin afirka har zuwa lokacin da adama baro ya kada shi a zaben watan disamba na 2016 jami wanda ke da shekaru 56 yanzu ya tsere da matarsa zuwa ƙasar equatorial guinea Hukumar Lafiya ta Duniya da WHO ta ba da izini na gaggawa don amfani da allurar rigakafin covid-19 da kasar china ta samar ga manya 'yan shekaru 18 da sama da haka hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta amince da rigakafin jiya talata da kamfanin sinovac biotech ya samar kamfanin har hada magunguna na kasar china wannan ne karo na biyu da hukumar who take amincewa da rigakafin da wani kamfanin kasar china ya samar saboda amfani na gaggawa hukumar ta who ta ce bayanan da sinovac ya bayar sun nuna cewa allurai biyu na rigakafin suna hana alamomin cutar ci gaba a cikin kusan sama da rabin waɗanda suka karɓi rigakafin labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla a daidai lokacin da gwamnonin najeriya ke fuskantar matsin lamba a kan sasanci da 'yan ta'adda gwamnan jihar katsina aminu bello masari ya kara ba da tabbacin cewar sulhu da 'yan ta'adda baya tasiri saboda ya gwada amma bai yi nasara ba gwamna masari ya jaddada hakan ne a hirar shi da wakilinmu a abuja umar faruk musa gwargwadon abinda za a zanna a yi da su amma abin bai tasiri ba na farko saboda kungiya ba ce balantana ka ce ka yi eh, abinan da kungiya kaza sau ka yan kungiyar su murya a'a ai kowa sarkin shi ne in mutum ya samu bindiga biyu ya samu yara uku shi ma zama sarkin shi ta haka zai girma saboda haka ba wai wani kungiya ba ce wadda ka ce wai in kai magana da ita akwai manya a cikin su wanda sukan dan faɗi a ji a wansu dabobi amma ba wai abin nan bane wannan dole ne da mutanen kasar kuma magana tsaro ba wai aikin jami'an tsaro ba ne sai ma an ba su bayani in ka kira su inda yake kilomita 20 kafin su je na farko dai abun zuwan yana yin wahala bashi kafin su je su sun yi bannan awa guda sun ta so akwai abubuwa wanda suke a ciki amma ni abin na sani kuma abin da nake gani abubuwan nan ana iya maganin su kuma Allah ya da dauko hanya da sai mun ga ƙarshen wannan abun Allah ya. Don haka kai kana ganin sulhu ba hanya bace da za a samu zaman lafiya. Da za ka sulhu. ina tambaye ka da za a yi wannan shugaban wannan daba ne na yi sulhu da shi wancan shugaban can daba ba wai mutane suna magana wai ɗaya biyu abinda da ya ce mutanen nan wa'anda suka fi addaba ai makwabtansu ko to su daina addabar su su daina taba su su daina satar su su daina kashe su su daina musu fyaɗe za su ga in sun daina za a kira soja ko za a kira 'yan sanda ba sa a kira saboda ka ba wai ka zo nan sama kai ka zo gidan gwamnati an magana da kai wani dan uwanka wanda ke daba ya ce eh da wani aka yi magana ni ba magana da ni ba bari wani shekara zai je ya kashe wasu mutane ya kashi kauye ya ce ai shi in ana sasanci ba shi yake ni na fa gani domin ba ban taka ba mutanen nan wa'anda suke da rai daga wanda na gani sai wanda muka yi magana da shi ko ta waya ko ta hannun dan uwan shi na jini saboda ka magana cewa magana ce kawai ba wanda zai ce bai san sasanci su haro shi daga kasa. can su bari na ce yana son mai sasanci ko to shikenan soja bai so a kira shi dan sanda ma bai so a kira shi dan civil defense ma bai so a kira shi shi ma dan sa kan nan bai so a kira shi in an daina me zai kai soja kauye me zai kai dan sanda kauye da da muke zanne lafiya yan sanda ke akwai shi yasa muke cewa mu za mu rido da martabar system namu na da domin ɗaya daga cikin ɓannar da aka yi ba kuma da gangan ba ita ce da aka zo gyaran ƙananan hukumomi aka tura masu unguwanni aka tura daga ta to da aka ture su ba a kawo wani abu a wurin ba to da ba a kawo wani a wurin ba ba sai mai karfi ya shiga yana ɗaya cikin abubuwan da suka haddasa samun haka to mu muna neman gyara lamarin gwamnan jihar katsina bello aminu masari nan a hirarsa da umar faruk musa a yanzu haka gwamnatin jihar borno ta soma cika aniyarta da ta dauka na rufe dukkanin sansanonin 'yan gudun hijira da ke fadin jihar baki daya kwamitin da aka dora wa alhakin wannan aikin ya rufe sansanonin 'yan gudun hijira guda biyu wakilin sashen hausa a maiduguri haruna dauda biyu ya tattauna da mahukuntan jihar akan batun rufe sansanonin ga kuma rahoton da ya aiko mana daga maidugurin Hajiya ya ba kulo da ita ce shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno da kuma ta yi mana karin bayani game da adadin 'yan gudun hijirar da aka kwashe. A cikin kwana uku nan mu rufe guda biyu. Dama muna da official 27, two an riga an rufe yanzu sauran 25. 25 kuma insha Allah deadline da His Excellency ya ba mu kamar end of the year din za mu yi aiki tukuru mu ga cewa mun rufe waɗannan camps din gaba ɗaya. Waɗannan 'yan gudun hijira na ƙananan kwana sansanoni guda biyu da kuka rufe. Mm. Za su kai kamar sunan wani. 524 muka rufe household a nan kuma mun rufe 1446 kuma a munguno za a ji a ɗauki 1000 household za a kai marte eh, a wasu musamman cewa mun tabbatar waɗannan sun samu yancin kansu sun samu zaman kansu su yi rayuwar da ya kamata kowane dan adam na najeriya zai yi har zuwa shi ake sa ran za a kammala rufe tsoron har zuwa disamba insha allah na kuma tambayi kwamishinan sake gine-gine da sake tsugunar da yan gudun hijira wato injiniya mustapha gubiyo ko wani tanadi aka yi ma waɗannan yan gudun hijira to alhamdulillah gwamna ya yi kokari ya taimaka ma jama'an ya ba su kowane magidancin bashi dubu dari ba haka kuma kana gani kwamishinan agri yana tare da mu insha allah dukka za a support nasu agricultural input kuma gashi sai ma tana tare da mu za a ba su su abinci saboda haka insha Allah ba za a bar su ba kuma za a ci gaba da kula da su sai lokacin da sun fara kula da kansu da kansu kamar har tsawon watanni nawa za a dinga ba su wannan taimako wai abin da yake faru kamar yadda ake ba su a kama haka za a ba su to ko waɗannan yan gudu jira ke cewa ne game da wannan sabon guri da aka tara da masu mamman nur maji daga abadam local gamu to kuma Allah ya taimake mu ya kawo mu a wannan lokacin ya bar mu a cikin cunkusu muka yi azabi kala kala duk da haka muka kokorta muka zan din na yanda Allah ya aje mu to mun gode wa Allah eh to suna na kyari kaka dan jami ne ni mutumin manufaturi ne abadam da kalgamma mun gode musu kamar yanda suka rike mu da fari ko mun gode musu kamar yanda yanzu suka ba mu guri muka zo muka zauna shi ma injiniya Bakar Talba ya kira ga yan gudun hijira ne kamar haka ina su yi zuciya su zauna su yi noma dan Allah mu jan depending akan abun cin kyauta wannan yadda muka sai mutanen Borno sai dai su ba mutum kowane gida akwai gidan hasi dakin abinci amma yanzu kaga mu zuwa rago muna so in next two to three years space kowa zama zaman kanshi shi yake ba mutum abinci abin da muke fata kenan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu da wannan rahoton wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma da 1530 a matsakaicin zango Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya saurare mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato VOA Hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye shiryen mu Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. wani matashi a jihar zamfara ya ɗanɗana kudarsa bisa zargin wallafa ra'ayinsa a shafin facebook dangane da tafiyar da gwamnatin jihar ko menene tanadin doka kan bayyana irin wannan ra'ayi jama'a assalamu alaikum tun a makon jiya ne wasu hotunan bidiyo suke zagayawa a shafukan sada zumunta na yanar gizo musamman facebook da ke nuna wani da ake zargin shugaban hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar zamfara wato zarota aliyu alhazzai yana tafkawa wani matashi mari tare da zagi da cin zarafinsa bisa zarginsa da cewa ya zagi gwamnan jihar muhammad bello mutawalle matashin mai suna abdulrashid buhari yandi wanda ya bayyana cewa shi dan jam'iyyar pdp ne da ke mulkin jihar ya wallafa ra'ayinsa ne a shafinsa na facebook yana bayyana bacin rai akan abin da ya kira rashin samar da ayyukan ci gaba a jihar ta zamfara tare kuma da yin tambaya akan makomar ayyuka hudu da gwamnan ya yi alkawarin yi amma kuma har yanzu ba a yi ba. akan haka ya bayyana ta babar cewa jam'iyyar ta pdp ba za ta iya samun nasara a zaɓe mai zuwa ba da wannan salon takun gwamnan tare kuma da wasu maganganu da suka biyo baya to sai dai hakan ya janyo wa matashin jangwam bayan da ya shiga hannun kwamandan hukumar ta Zarota, aliyu alhazai wanda a hotunan bidiyon ya sha alwashin ɗaukar kowane irin mataki akan duk wanda ya yi irin abin da matashin ya yi. To sai dai mun yi kokarin shafe wasu kalamai da ke cikin bidiyon da ba su kamata su fito a rediyo ba. In ba wani tura ka dan Bari Kafin baro abu ne. Ni na Cewa ba hakin account ɗina. Eh, Don uban shiga mota. Shiga mota. Zan shiga mota. ka zage na nace da Allah siraki na da girma Allah aka matolina duk abin da ka sani. Alhaji kage kai yiwa da na ina ba hakuri na nini da on my knees. Haka kuma an naɗi wata muryar wayar tarho da ake zargin ta gudana tsakanin shugaban na Zarota da gwamnan jihar wadda ita ma aka yayata a shafukan sada zumunta inda yake yi wa gwamnan bayani akan lamarin. yayin da ita kuma muryar da ake zargin ta gwamnan ce take ba shi haske akan yadda ya kamata ya tafiyar da lamarin. Yana yana yana nan tsare inda nake. Da na zo nan bakin gida da na so a ajiye man shi sai waɗansa da wani zai ta ya yi zaga. wallahi ba zai tashi wannan sanda ce zai za a ina nan kofar gida nan kofar ka. eh amma kai ko ai bai ko kamata kwata kwata ka dauko sassan ka zo da shi ba kai ko a mm. ya za a kawo shi gidan gwamna a'a nan ka ko da an saka yi zai nuna cewa gwamna ne ya sa an mm-hmm. kai mai na ta kafa kyau kuma na sms ta kace ka kawo shi kasuwa a ce maka shi na kawo shi ina neman Ai eh, kwata-kwata irin wannan operation in za ka yi kada ka kuskura ma ka danganta shi kusa ga gwamnati kwata-kwata. Hmm. Kawai kai ne kai operating ɗinka ka samu wuri ma in wuri ne za ka samu inda za ka yi kamar ah, a sel sel ka ranka samu tari eh. amma kwata kwata ka bar danganta wannan abin da gwamnati tunda yanzu kage zai ga ka zo da shi gidan gwamna mm. ka gane mm. so zai ga kamar zai koya hita zai ce a gwamna ne yasa a kama shi don an ma zo da shi an hana ka shiga so kwata kwata irin wannan kama ban matsuwa ma kusa galan kwata kwata kamar ɓanyewa ne kai wannan dukkan mm. abin nan nizan nizan shiro ka ka bar matsowa ga irin gwamnati in kana wannan abun I understand. A gyara ka samu wurin wurin da za ka kayan sayan irin waɗannan 'yan iskan dukkanin ƙasa. ai yanzu yanzu inda na samu cewa yanzu na ce mashi in yana so ya rubuta ya yabe gom. ko ka sai ya faɗa ma wa ya sashe wannan eh. sai ka karanta duk abun da ya faɗi eh. ka ce faɗi amin wanda nan ba ka zo wanda gwamna bai yi ba da ka to za ka kai mu gwamna karya ka ce to za mu kai ka aro ya kawa gwamna karya kwarai duk abun da ka faɗi nan karya ce ka faɗi kwarai mun sami jin ta bakin matashin da lamarin ya rutsa da shi abdulrashid buhari yana wanda ya yi bayanin yadda al'amarin ya auku na koma jiha da na dan koma bani nan wani koma sai na ga wasu ayyuka da gwamnati ta yi alkawalin za ta yi da ni asali na memba ne na pdp ina son pdp magoyin bayan pdp ne tun kafin ma in fara aiki to da ni koma ne gida ne diba ni ga ayyukan da gwamnati ta ce za ta yi ba ta yi su ba sai ne ta yi shahi na na facebook sai na yi posting cewa gwamnan zamfara ya ce zai gina zai gina hotel cikin wata uku da hawa ne mulki kuma ba a gina ba ya ce zai gina rugga cikin shekara daya ba a gina ba eh, ya ce zai gina cargo airport kuma ba a gina kuma matsalar tsaro da shi na har yanzu duk da reconciliation da aka cewa an yi da bandit har yanzu dai abun sai kara taɓarɓarewa yake to bancin haka na eh, eh, na tafi sokoto ina kan hanya ta ta dawowa sai na fita samun wayoyi cewa ana nema na daga gidan gwamna to ko da na dawo sokoto sai na samu wani kanan ba a bana na ce garba yandi ya kunna min waya wadda sun kai da aliyu alhazeshin kafi cewa gwamna na son gani na tunda ni dan pdp shawara ce na bada yana son kai ni gurin gwamna a yi magana da ni ankul eh, ina na bai daba daga baya dai ya gaya mai mayar rantsuwa har da Allah cewa in dai a cutar da ni ne ko wani abu ba zai kira ni ba shi dan ya san gidan da na fito gida ne mai mutunci ba zai iya zuwa gidan mu ba a kama ni ba shi yasa ma ya roki kawuna da don Allah don Allah Eh, ya kawo ni to daga ni zo kanan babana kunna min audio record inda sun kai wayar da shi ni saurara da ni saurara na je a gudu suka na ce makana babana ce ga ka a tafi mun ka fara zuwa gidan gwamna security details din ba su ban mu shiga ba daga nan ya dauke ni bakin bayan government house ko da nake na sami eh, na samu mu gurin ya yi mota da ni yan ta'adda suna gurin wannan mai video clip din da kuka gani da daddare yana min kaskanci gaban mutane daga baya ya ɗauke ne kai ni gidan shi ya yi da kenan ina a cikin gidan shi da safiya ta yi yan uwana suka zo nema na kawo na kanan babana da ya kawo ni ya zo ya nemi ya gane ni yana son ya bashi ya bashi ya cire ba zai bani ni ba saboda gwamna ya ce eh, gwamna ya ce dole sai na rubuta apology kuma sai na yi implicating sunayen wasu manyan 'yan siyasa na adawa irin da Dauda lawan dare cewa sai na yi implicating cewa su na sa ne na rubuta wannan abin. Kuma kanan babana ya ce mai uku ya ce mashi tun da ok gwamna ya ce mai a kai ni bi SS office ko police office to sai dai kai ni amma ni ban iya rubuta wata wani abu to daga nan a kai ni eh, police station outpost eh, a eh, janyau bayan outpost da zuwa kai kai da fara yan mutum central police station busan ok to a halin yanzu gaskiya akwai matakan da yan uwana da ƙungiyoyi na kare haƙƙin adama da sauransu da suke bani na ɗaukan mataki akwai matakan kotu da muka samu don saboda wanga ya nuna cewa eh, jihar zamfara ba in incin yancin kai da zai zo ya faɗi ba a yi daidai ba wato matsayi na ɗan ƙasa eh, constitution ya bani dama na in yi magana don na ga abu ba a yi daidai ba to yanzu kaga ya gwada kuwa kenan jihar damfara ga irin mulkin demokaradiyyar da aka yi ba a son kowa ya yi ba magana in gwamnati ba ta yi daidai ba. Ka ji audio clip wadda gwamnati ba Aliyu alhazi instruction yadda za a yi ne. ga yanzu abin da yake nuna kenan yan adawa ba su da damar fitowa su yi magana tunda kaga gwamna ya ce mashi isel isel da za a zan sa irin mu da ke rubutu Amma to ba ina ga yan jam'iyya adawa ni dan pdp nan fa to ina ga yan jam'iyya adawa to kira na ni dai da da duniya da sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin bil adama don Allah ina neman a zo a neman mini haƙina da cin zarafi da zalancin da gwamnatin jihar zamfara ta sa aliyu alhazai yamin. To shin menene tanadin doka a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya dangane da wannan rubutu da matashin ya wallafa da kuma matakin da aka ɗauka a kansa? To sai dai saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya. amma za mu ci gaba da bibiya tare da kawo muku martanin bangaren gwamnati da kuma musamman hukumar ta zarota har ma da masu fashin baki kan lamuran siyasa da demokuraɗiyya a shirin mu na gaba yanzu kama madadin cuba hero diodo ne da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka kuma da a gaida na sanyin na Da haka ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Yanzu haka janye sojojin Amurka daga Afghanistan na tafiya cikin sauri, yayin da masu shiri na sojojin suke cewa an tura kimanin rabin dakarun Amurka da kayayyaki zuwa Amurka, sannan kuma tuni aka lalata wasu kayayyakin aikin. A jiya talata rundunar sojojin Amurka ta tsakiya ta ce, an kammala janyewar tsakanin kashi talatin cikin ɗari zuwa kashi 44 cikin 100 kuma an mika cibiyoyi shida ga jami'an tsaron afghanistan tare da yiwuwar an mika wasu sansanoni a kwanaki masu zuwa ko makonni amurka ta ce tana shirin shiga tattaunawa mai ma'ana game da batun kare haƙƙin bil'adama tare da masar yayin da kungiyoyin kare haƙƙi da masu fafutuka suka ja hankalinta kan tarihin cin zarafin bil'adama da masar ke yi kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama 63 da kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun yi kira ga masar jiya talata da ta saki 'yan siyasar da ake tsare da su da dakatar da musguna kungiyoyi masu zaman kansu da waɗanda suke adawa da su cikin lumana a jiya talata shugaban amurka joe biden ya je garin tulsa na jihar oklahoma domin tunawa da cika shekaru da kisan kiyashi mai firgitarwa mai nasaba da bambancin launin fata a 1921 da wani gungun fararen fata ya yi yayin ruguza wata al'ummar baƙaƙen fata da mutane 300 suka mutu wasu kuma dubu goma suka rasa mahallansu biden zai ziyarci cibiyar raya al'adu ta greenwood ya kuma yi wani jawabi na hidimtar zagaye na 100 na wannan ranar Masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga tsohon shahararren dan wasan AC Milan da Ghana Black Star Suleiman Tari na rasuwar mahaifiyarsa Hajiya bai Baida'u da aka fi sani da Hajiya Kande wadda ta rasu a shekarar jiya za a kuma yi mata fidda'u yau Laraba a Accra. Allah ya kanta da sauran magabata baki daya ya ba iyali haƙuri. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero ne wanda ya bada umarni da ma mu na wannan safiyar baba ya ko makiri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum